yanzu haka dai hukumar jiragen saman najeriya ta samar da shirin wayar da kan ma'aikatan tashoshin jiragen saman najeriya musamman a nan birnin eko game da cutar nan ta ebola hukumar ta ce ta haka ne domin faɗakar da ma'aikatan sanin yadda za su yi mu'amala da masu shigowa saboda gujewa kamuwa da wannan cutar mai magana da yawan hukumomin tashin jiragen saman najeriya malam yakubu datti ya ce sun samar da likitoci a tashoshin jiragen sama domin binciken masu shigowa musamman daga kasashen afirka ga dai karin hasken da yakubu dattin wa murya amurka game da wannan matakin da ya ce suna ɗauka akwai wasu abubuwan da muka sa a gaba wato muna da likitoci yanzu a wato airport namu na lagos inda yawanci jirage daga afirka suke shigowa wanda suna duba duk jirgin kafin ma ya taso muna duba manifest kuma an riga an jama masu shigowa kunni cewa su kiyaye su san cewa duk masu shigowa ta wannan jiragen ba su da wannan cutar domin an zo an bincike da sokowa ma akwai likitoci da suke cikin airport da suke bincikewa da haka akwai inda muka keɓe ma ya zama ma kamar ɗan karamin asibiti a wannan airport saboda idan an ga wani ma da ɗan alama maza maza za shige da shi gefe a bincike shi duk wannan muna yi ne domin kare lafiyan jama'a na Najeriya. Shi ko shugaban yaƙi da hana kamuwa da wannan cutar na ƙasa Dr. Nasir Sani Gwarzo ya ce ko baya galaccin da yi wa ma'aikatan tashin jiragen sama da ke nan birnin Eko haka kuma ya ce sun samar da kwamiti har biyar daban-daban domin yaƙi da wannan cutar. Ya ce wannan kuma ba wai ya ba ne ga tashin jirgin sama da ke nan birnin Eko a'a har ma da sauran tashoshin jiragen saman da ke wasu jihohi inda jiragen ƙasa da ƙasa ke sauka. Ga dai Dr. Nasir Sani Gwarzo da abin da ke cewa. Mun kafa kwamiti wajen guda biyar akwai kwamiti na tsaron shigowa kar a shigo da ita cikin ƙasa akwai kuma kwamiti na kula da tabbatar da an gano duk wanda ya kamu da kuma wanda ya kama wanda ake tsoron ma ko ya kamu akwai kwamiti na bada na gwaje-gwaje da bada magani haka dai wannan kwamitoci suke to duk muna bada gudunmawa irin wannan sannan kuma aka bada gudunmawa na kayan aiki gwargwado duk da yake da dama kuma lafiya ta duniya da kuma cibiyar yaƙi da cutuka ta duniya su ma da sun kawo gudunmawa na kayan aiki za a sassaka a ciki kafin ma a duba marasa lafiya da kuma irin gwaje magungunan gwaje-gwaje da za a aiki da su shugaban yaƙi da wannan cutan ya ce yadda suka samar da gwajin shine ba sai mai gwajin ya taba wanda yake wa gwajin ba kuma bai ɗaukan wani lokaci amma fa abu na farko kenan da ake wa duk wani fasinjan da ya shigo najeriya musamman ta nan birnin eko kafin ya saurin jami'an shige da fice su yi nasu binciken hawa kuma dr nasir sani gwarzo ya yi ba da irin rawar da gwamnatin jihar Legas ta kame game da wannan cutar musamman ma da aka tabbatar cewa ɗan ƙasar liberia nan yana ɗauke da wannan cutar ya ce take aka yi masa duk wani abin da ake tumar mai wannan cutar na da ita kafin duk ma a tantance yana da itan ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya